الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه وعباده الذين اصطفى وبعد يورانا لهدي شاشي لغوة رمضان على الريوف در سلاسين تقص هجرية كما يوم شاء بيو شاء تايكي ننقوغ وطن بقوي وطن شدة 2017 miladiya wannan shine zaman mu na goma sha shida a wannan masallaci na alkulafa rashidun da ke garin ah, abege a kan titin afalla a jihar lagos kudu maso yammacin najeriya muna tafsiri a cikin suratul anfal ah, sura ta takwas wanda mun kai aya ta talatin da biyar amma ba mu gama tsefe sharhinta ba da haka yanzu insha Allah za mu fara daga nan aya din wa ma kana salatu min inda albayt a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma kana salatuhum inda albayt illa maka'an wa tasdiyah فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah ya ce wa maka na salatu inda albaiti ibadar da suke yi a ɗakin Allah ba ta kasance ba illa muka'an face wato fito illa muka'an ai illa tasfiqan face tafi wa tasdiya da kuma fito da bushe-bushe ma'ana ba abin da suke yi a ɗakin in sun shiga face kaɗe-kaɗe da bushe-bushe asali kalmar almuka kamar yadda malamai suka faɗa masdari ne na makayan ku makwan wa muka'an akan ce makat ustud dabbati muka'an idza nafakhat birrihi idan dubarar dabba ta yi ƙara da iska sai a ce makat bi ma'ana ta yi ƙara akan ce kuma layan ku illa is makshufa ba a jin kara daga dubura sai wacce take a buɗe shi yasa wani lokaci ake kiran ita kanta dubura din ake ce mata almakwatu saboda waccan ma'anar da aka faɗa kamar da ibnu jarir at-tabari Allah ya kansa da rahama ya kawo ya kuma kafa hujja da baitin antara ibn shaddad da yake cewa wa halili ghaniyatin taraktu mujaddalan tamku farisatuhu ka shidqil a'lami yace wa halili ghaniyatin yace da yawa barde namiji wanda yake mijin mace kyakkyawa wadda saboda kyanta ma ba sai ta yi ado ba ya ce ban duba tausayin cewa yana da mata ba taraktu mujaddalan na je an je yaƙi na doke shi na bar shi a kaye a ƙasa to kayar da shi ɗin da na yi tamku farisatuhu naman kafaɗarsa yana wani ƙara kaga tamku min maka yanku muka'an tamku satuhu, ka shidfil a'lami yadda ka san wato kuma kumatu na al'alami wato wanda yake raƙumi wanda ana tsaga masa kumatu to irin ƙarar nan da suke fitowa haka shi ma wato naman kafaɗarsa yake ta ƙara saboda bala'i to anan sha shi ne tam ko farisatuhu sannan ya kawo baitin at-tirmah ɗaya daga cikin mawaƙa shi ma ya ce fanaha لأولاها بطعنة محفظ تمكو جوانبها من الأن من الإنهار هناك وانا شيني المكاء شيني التصفيق آه شيني التصفير عفوا duk ƙarar da za ta fito kamar fito kamar ƙarar da za a busa usur da kuma ƙarar da take fitowa a cikin abin da ake kiɗa da shi ita kuma at ɗin shine wato tafi da ake yi da hannu jiya mun kafa